الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشكرات على الشهادتين والصلاة والسلام على سيد الملك المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى الدين. الدين منافقين باب أحسان الفلاح فقسام ثلاثة من شيء

aka samu ha kashe-kashe na luga wani duka ta kafa kashi uku akwai hakika wata lugawiya akwai hakika shir'iyya akwai hakika rufiya to shi na ce aka samu ha kashe-kashen hakika ya kasu salatatu wata kashi uku shir'iyya wata alhakika ta shir'iyya ke ne hakika da kasance shir'iyya ce kamar wata lamsa salati a gaban da sallah hakika ce shir'iyya wato bayani na ga ainihin ibadatin ibadatin zuciya amma ga ya aka ce sallah ana nuna addu'a amma hakika shari'a ya aka ce ne aka ce sallah sai a ce ibadatin masu ibada ce ke zuciya sannan kuma akwai da suka alwuriya wajen lokaci wani akwai wanda ta kasance luga ce amma alwasiya da al'ada ta hakika yanzu da wuri baki wata wanda kasance da zauriya ce alwaki da ajinta kamar yanzu da zuwa asali a ganin yadda asali ya duka alal da mutane suna wani dafa da wa mutane wannan wata ke da wani ana kuma ta akwai ruba bafiya ruba bafiya shi kuma wata kalafin dabbaci da kalafin na adabatu hakika ce wannan rufiya ahalin rufiya sun kace adabatu يريدون بهذا سواد العلوم دفع من الحافظ ترجم على شمسياتي أما أصلا أن الأكسية ما دفع البلوغة أن الأكسية ما دفع البلوغة كل ما يجب على الأجل وسيكون عليكم مجازي وشينا شيكو مجازي أعتقام المجازي كشيك شم مجازي شي مجازي لا تشوك شي كله فتا أقوي مجاز بالنكتي أقوي مجاز بالزيادة أقوي مجاز a domin Allah akwai majami da ta'ala to shi ya ce al'asaru a sannan sumar majami sannan majami ma da yin su ke wuda da zai ma su ke wuda abinda an ka tsallaka su ba da shi da wannan shi aka ce majazi fara majazu imma an ya kula da nakasin ko shi kasance majazin da nakasin a wajen a wajen hadisi ko majazin da biyada a wajen kane ko majazin da matsabi a wajen arasin ko kuma majazi da istiara to sai ko shi na gane su da ke nisa da fara da nakasin السنة جاء الغريب لا يستحمل فأسم بيع الغريب لأن عجل وأجل هو الوقت القتل عن كلمة والغرب أحلها هذين أفهم جديد الحمل الغريب لأن شاكة أحد وإن شيء تكون شيء مجال بالنبات هذا جواب وشو نتي تبقى تبدأتي بقول مراد وتنشأ من تنفذ أحد كان أحد وقول مراد شيء أفهم yi suna da su yake kanta da alkarya kamar a tafi da rubu da suke da shi a alkur'ani su ne da ba su kuma ba da kama ruwa su wannan magana na da daga saboda su alkarya a kan kasa ana da kanta da kuma alkarya saboda ni alkarya ba mai hankali ba ce ba zai a kan kasa shi ke da wannan wahalar nau'in rufin ma'in ma'in wannan nau'in abin da suke mishi ma'in da suke rage wannan shi a kake لن تكون اسم صحابي ما يدل عليه لن تكون اسم صحابي انت صحابي من إلا أنت بين السرعة يجب أن يكون ما يدل عليه أدل بدون أحد ما تشاء تجب الأدل أن تكون بدون اسم ولا أنت بين السرعين الحديثة وقال الأدل أشياء شيء رائع عمل سموتها لتعلمه الاجر الاجر أداء ويرجع الاجر أداء ويرجع yana nufin mutane alƙarya ta zara ƙoyina mutane alƙarya ta zara na ƙoyina ba to wannan shi aka ce ma majasun da mutane wata ziyarar kaji da sai kuma da tsari akan da ke auki ya rashin wata da kaji na suka ta fi ke game da laiwa ta nemi ishewa da ta nemi ishewa ta wannan za a gashi A da ke gudun ziyarar ta idan aka bar ta ba za a gashi idan aka ta ba za a مثل مثله ليس كمثله شيء ليس مثل مثله شيء وإن كنت مكاتئ أبدا kama amma kenan shi shina shi a kama shi Allah shi a kama amma tantar ta shi a bai sama wanda ya kamata shi a bai sama shi shi a sama a ce kenan ka ga wannan ta su da ya shi na da tantar majazi wanda ya kasance majazin na duk ya daga ayyukan saboda hakika sai an kabar abin da yake hakika ne ne sai shi gobe Allah shi da ka ko ko da mura da ko shi da mutum wallahi muhammad shi kuma ta wallahi wallahi da makul shi kuma abin da aka ce ma algari an makul shi kuma an ce shi shi an ma hake ya ya mu gudu ke da aji saboda ne فلم أو جاء أحد منكم من الزائد أو جاء أحد منكم من الزائد وإذا اسمكم وتنحيكم من الزائد الغائب الغائب أقول لك أكثر أن الغائب حقيقة المكان المكون عنه والوالد كتنسي وانت أمر الرسولين لما أجل الغائب الحالجي والد أنك يتعلي وقود أين يبعث المطوري وش أكثر ما الغائب وسيئا كتنسي شيء daga mahallin da nashi an ka ana shi da wata wakon halin yin insani a cikin yin kwari na mutum shi a kashe mara gayu masu gayu in ka ce a gayu a masa gayu ma ya halin yin insani a cikin da ke yi tsari na da shi shi ka tara zuwa tsari ta a shi wannan tsarin majalisar ma shi kuma da ni wato da ne ne kwan to rabi'u ha ta tsoke ita rabi'u ha shi kuma sannan kuɗin sa da cikin wata ainihin majalisar mun yi majazin da nakaɗi mun yi majalin da ziyara mun yi majazin da nakaɗi tsoron majalin da ya tsarari ya ce rayuwa wato na kuɗi da su a shirashe na ainihin wata na ainihin majazin da ɗaure ta ta kasance ne da ala da haka biyu da hannun kaza biyu da hannun kaza wanda za fi hali da biyu da hannun kaza katanga cikin wannan gari yuri da an yi tsada shi wannan katangar ya yi da shi fadi a'a ya karkata da shi fadi ya ani mara ya ani mara shi an yi ya karkata ya karkata da haza wannan ita dura wannan shi kuma ta na da istihara ce na da istihara abin da aka ce ma istihara wata mulan da mulan da shabbaha shabbaha maila شبه ما إلى يلحى إلى سكوت فألا فترة ما يلحى تكشف تحمل الدعاء إلى سكون إذنها بحار دعاء إلى ثلاثة سكوت إليك بحار دعاء هذا إن كتب لنا الدعاء أميل إلى سكون حتى كتب بحار دعاء أيضا بحار دعاء نجي شنا للمسلم وأنا إثبات الحي نجي فقط يتعلم أدبات دون جمال بدأ من التنسيب البريد كل بيت اللي فاء كفنتا شدا جميل أبيت أثر أكفنتا إذن آه، يريد أن ينقضى وتماما ما لا يكفنتا وحكم ذا لمن ذا وتنشبه ما يدعى إلى سهول كأن حكم فذا وتنفتت سبنا جواب هذا بإلى سهول إليه قال وأن تنزيل من سكاد الحي هذا يقول في الأسرة سورة كما يبدأ عند أسرة شيء من الحاضرة wannan ana ce mishi watan majalin da istiara abin da aka nufi istiara mana ga watan almajalin mamini almajalin mamini alfafi duk majali saboda ne wanda a hajjina ta kogi a kan sama da sama istiara duk majali wanda a hajjina a kan ya yasan ma istiara ta shi a ce da ara, daga yan tafi ga majalin amma an mamuni ala tasbihu shakka mai da ha'ida su kodi ikirar da su تعملها إلى سبوك إلى سبوك أنت تفنك وتنحرفك السجوة بخار وليه انتفتح تجد ان تجد وكذا من انتفتح والأشياء مستقر شيء أنت تفنك هذا من تمام أشياء كأنه أن أنت أرو أنت أرو ويجي انتفتح بتنفتح الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله